Tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya da wannan maraicen na Alhamis shi daga watan Yulin shekarar 2017. Shirin yau da gobe ne shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 22, 16 da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta Facebook a shafin VOA Hausa. A Niyami kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa a kan mita 200.5 a zangon FM a sauran sassan kasar ta Nijar kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM masu gabatarwa. Maryam Bashir Bugaji. Da ni Safina ta sada su dangi. Yau sha biyu ga watan Yulin shekarar 2017 za mu mai da hankali kan alfanun tazarar haihuwa ga lafiyar mace. ai amfanin suna da yawa ana iya duba amfanin akan ita kanta uwar akan yaran kuma da kuma kan al'umma gaba daya ya matan aure ke kallon wannan lamarin eh, to yana da amfani ta wani bangaren bangaren samun haka lafiyar yara da lafiyar jiki da tsafta idan aka samu space tsakanin wannan haihuwa da wannan haihuwa to wani bangaren kuma yana da cutarwa. To domin samun ƙarin haske da ƙarin bayani da ƙarin fahimta akan wannan batun na tazarar haihuwa alfanunsa da illolinsa mun tattauna da likitar mata Dr. Aisha Abdulrahman daga babban asibitin gwamnatin Najeriya ta Katsina. Za kuma mu ji matsayin addinin Islama akan wannan batu. A ba kafin nan za ku ji amsoshin tambayar da muka yi muku. Da kuma tattaunawar mata kan ba da tazarar haihuwar sai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa ku ji bayanai akan waɗannan. a facebook da twitter mun yi muku tambayar cewa a ganin ku ne tasirin ba da tazarar haihuwa ga kasashe masu tasowa Sakon farko daga Bashiru Imam Ibrahim ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. Tazarar haihuwa tana da tasiri idan har an yi ta kamar yadda musulunci ya tanada. Saboda akwai ka'idar da ake bi a aiwatar da ita, amma idan an yi ta ne da manufar rage samar da al'umma a bayan ƙasa, to a gaskiya wannan bai halarta ba. Kuma sannan idan aka yi nazari za a ga duk ƙasashen da suka fi yawan jama'a, to kuma su ne suka fi ƙarfin tattalin arziki da fatar sai a yi hattara. Sai Arabiyu Muhammad Sokoto daura Usmaniya ya ce hakika yana da amfani sosai domin haihuwar 'ya'ya barkatai yana kawo yawan ta'addanci sosai cikin ƙasashenmu. Ya kamata mu haifi 'ya'yan da za mu iya basu tarbiyya domin shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi alfahari da mu domin kuwa 'ya'yanmu amana ce kuma kiwo ne. Allah ya bamu kuma shi zai tsaida mu a ranar kiyama domin yi mana hisabi. sai el santi isa allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce yana mai da ƙasashe baya duba da cewa ƙasashe wanda suke da yawan al'umma sun ci gaba kuma haramun ne sai garba na hali kan ba ya ce hakika a nawa ganin wata muguwar hanya ce da yahudawa da turawa ke son amfani da ita don murkusa ƙasashen musamman ma ƙasashen musulunci sai sa'idu sabu a yau ya ce yau da gobe shi tasirin ba da tazarar haihuwa a kasashen mu mai wuya sai dai kowa ya yi amfani da abin da addininsa ya ce ya yi a kan ƙayyade iyali tunda nahiya ce da take ɗauke da rabe-raben addini sai abubakar kawu girgir ya ce hakika ba da tazarar haihuwa na da matukar tasiri mai amfani ga kasashenmu masu tasowa har da ma iyaye mata domin za su samu hutu da kwanciyar hankali idan ana wannan tazarar ku tashi lafiya yau da gobe sai aminu birnin bolawa ya ce allah sa na faɗi sunan daidai ya ce yau da gobe a gaskiya hakan yana da amfani ta wajen samun yara masu ƙoshin lafiya a ƙasa musamman ma a irin ƙasar mu najeriya sai ka ga biyar a gida amma saboda rashin samun tazarar haihuwa ba su da cikakken cikakken ƙoshin lafiya ku tashi lafiya sai bello mamman mai malari ya ce kai yau da gobe kar ma ku yaudari kanku wanda Allah ya kaddara zai zo duniya ba makawa sai ya zo a lokacin da Allah ya kaddara zuwansa don haka ina ga kar ma jama'a su yaudari kansu su sha wahala. sai mustapha muhammad ambarsa ya ce yau da gobe shirin matasa shiri ne da ke ƙara wayar da kan al'umma birane da karkara wannan maudu'i yana da matukar mahimmanci gaskiya muna alfahari da wannan gidan rediyo na voa allah ya kara basira a ci gaba da wayar da kawunan mu fatar alkhairi ga voa da ma masu gabatar da shirin yau da gobe to mun gode mm. <laughs> sai usman yusuf gombe ya ce yau da gobe hakan zai tasiri ne musamman ga mahaifa ga mahaifa mai dauke da jariri sannan kuma su ma yaran za su sakata suwala mun gode a gaida safinatu da maryam da kuma takwaran na wato usman muna ansawa to kuma sai mu leka shafin shafinmu na Twitter at Usman underscore manaka ce yau da gobe a gaskiya tazarar haihuwa a irin wannan lokaci tana da mahimmanci sosai domin shi ne za a kula da tarbiyyar yara da iliminsu a sauƙaƙe. Sai daga ƙarshe Adbafa Bajuga ya ce yau da gobe mu dai jama'ar karkara wannan ilimi ko wayewa bai iso mu ba muna dai bibiyar ku. To, to mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni. To wakilinmu Muhammad Salisu Rabi'u ya ƙara jiyo mana daga mata game da tazarar iyali. Sunana Fadila Salisu. E, wani irin kallo kike wa shirin nan na gudanar da tazarar iyali? E, to yana da amfani ta wani ɓangaren. Ɓangaren samun haka lafiyar yara da lafiyar jiki da tsafta idan aka samu space tsakanin wannan haihuwa da wannan haihuwa. Ta wani ɓangaren kuma yana da cutarwa. ta hanyar yan mutum ya amfani da shi wani lokacin shi kenan ba zai ƙara haihuwa ba. Ke kin taɓa amfani da wannan magunan yin wannan tazarar iyali? Eh na taɓa yi. To da kika yi kin samu wani koma baya ko kuma wata nakasu da wannan magani? Eh na samu kware. Kamar me? Kankantar da nuna mace ke wannan pills da ake sha saboda ni ma na experiencing din wannan kuma sai da na haɗu da wata da take bayanin ita ya mayar mata da mamanta kamar na masu irgar dangi take faɗa shi yake janyo sam nan nima na fahimci da cewar shi ɗin ne likita ce ita ta gaya miki haka a ita likita ne ya gaya mata amma ke biki je likita ba da ta je asibiti ya mata tambayoyi akan abubuwan take amfani da su da take hakan ta same ta ta ce tana amfani da shi sai ce to shi ne nan sunana hadiza muhammad malama hadiza wani irin kallo kike wa shirin yin tazarar iyali alhamdulillah tazarar wannan iyali yana da amfani sosai saboda yana taimakawa mai gida da uwar gida akan harkar tarbiyyantar da yara a takaice kenan ke kin taba amfani da shi eh na taba amfani da shi likita ne ya baki shawara ko kuma dai ke kika yi tunani kawai ki sha ni na yi tunani kuma da na yi tunanin sai na tafi wajen likita saboda ba zan yi aiki da ka ba dole na je na tuntuɓi likita wanne ne yafi fi man daidai shan maganin tazarar iyalin ya haifi miki da wata matsala a'a alhamdulillah ba wata matsala tun da je sai da na shawarci likita tuka na kafin in fara sunana amina sadiq malama amina shin wani irin kallo kike wa shirin tazarar iyali ta wani bangaren idan aka kalli shirin tazarar iyali ko don lafiyar uwa yana da kyau a ce an tsara iyali amma kuma ta wani bangaren tazarar iyalin yana da matsala tun da mafi yawancin mutane zaka ga idan suka je aka sa musu ayan abubuwan da suke saka na tazarar iyali zaka ga yana ba su matsala zaka ga wata jini ya balle mata an rasa yadda za a yi ko kuma wata ya kumbura ta ce ta kiba ba tare da ta san me yake faruwa ba ke kin taba amfani da shi a ni ban taba amfani da shi ba amma na ga wanda suka amfani da shi kuma matsalar ta faru da matsalar ta faru wani mataki suka ɗauka eh to wata je wacce na sani matsalar ta taba faruwa haka time ɗin ma mijinta nan sai makota suka ɗauke ta suka kai ta asibiti da suka kai ta asibiti sai asibitin suka yi mata yan abin da za su yi mata sai suka ce nan da sati biyu ta dawo za su cire mata sunana sakina musa malama sakina wani irin kallo kike wa shirin tazarar iyali shiri ne mai kyau saboda sometimes za ka ga yawanci in ka tara iyalai da yawa wani kila baka da yadda za ka yi ka tarbiyance su saboda haka in kai spacing daga wannan zuwa wannan insha Allah za ka sami yadda za ka tarbiyantar da yaranka kuma in aka duba yanayin lafiyar yaran da ita kanta uwar yawan haihuwarta dole zai iya haifar mata da matsala a lafiyance su ma kuma yaran za ka ga su sun fi yawan samun rashin lafiya saboda yawan ita uwar ma ba lalle ta iya kula da yanda lafiyar take ba kin taɓa amfani da magungunan kayyade iyali na taɓa yi sau ɗaya ya taɓa baki wata matsala ya eh, gaskiya ya bani to dama lokacin da kika sha ba likita ne eh. ya sa kika abin nan ba gaskiya ba likita ba ne to da matsalar ta samu ya akai asibiti na tafi da na je shine suka bani shawara cewa kawai na daina shan wannan magani sai idan al'ada ta zo a wata na gaba to sai suka bani shawara ga irin maganin da ya kamata na dinga sha mm. To, madalla mun gode. Madam kin ji abin da mata suke faɗi. Kin ji wanda ma yake ce mana wai wai ma bari ma wahalar da kama muke yi. Mm. Wannan wai game da wannan batun na bada tazarar haihuwa. Maryam dan namiji ne. ai ni sai in ga ba macen da za ta so ta haihu yau ta haihu gobe ta haihu jibi maryam tana kowa na son hutu gaskiya kuma kowa na son ya huta haka ne haka ne ko kama ya hmm? huta ba wai an ce kakkai gaba ɗaya bane ba tunda yawanci abin da suke magana kakkai gaba ɗaya ai shine ana son a rage yawa ana son a rage wai amma tazara na da daɗi hmm. komai ma da tazara ko abinci ka ci maryam yau komai na son ba za ka hmm. so ka ƙara cin shi an jima ba ka ƙara cin shi za ka so ka ba da tsari ne komai eh, na son tsari jibril musa ya ce lallai tazarar haihuwa abu ne abin dubawa ne yana inganta rayuwar uwa da 'ya'yanta da za ta haifa kwarai da gaske kuwa mm. Mm. to sai kuma tattaunawar da wakilin munasir birnin yara yayi da wasu matan aure zainab ibrahim fatima musa da kuma binta muhammad bello kan alfanun gudanar da tazarar haihuwa ta burin fara da hajiya zainab shin menene ra'ayin game da wannan kokari da ake ta yi na waye da kan mata Ah, domin su an shi wannan ah, shawarwari da ake fara wani iyali ko ah, hutun haihuwa. To gaskiya wannan tsari tsari ne mai kyau ya kamata a ce mata tuni ba ma yanzu ba a ce sun rungumi wannan abu ko don saboda ƙara lafiyar kansu ma da ta 'ya'yan da suke haifa kasancewar muna ji bayanai suna nuna cewa ana yawan samun karuwar mace-macen mata masu juna biyu da kuma ƙananan yara wanda kuma duk hakan yana faruwa ne sakamakon matsaloli da ake samu wurin ɗaukar ciki to kaga inda a ce mata za su wannan shawara ta ba da tazarar haihuwa da ina ga cewa za su ƙara inganta lafiyar jikinsu da mata yaransu wannan yana nuna cewa da ke da mai gidanki kun an shi wannan tsari kenan kuma ya kuke amfani shi eh gaskiya kan wannan tsari mu tuni muna amfani da shi don ko ba ko ba ma don lafiya ba idan aka duba tattalin arziki yadda yake yanzu ai kaga an ce jiki magayi dole ne mutum ya sawa a san yadda za a yi kada a rika haihuwar yaran nan a haihuwar su barkatai ba tare da an san yadda za a kula da su ba rayuwa ta canza ba kamar irin zamanin iyayenmu ba da komai a sauƙaƙe yanzu rayuwa da tsada ga to dole ne a kawo a samu irin waɗannan barbaru ko don a samu a inganta rayuwar iyali baki daya fatima ban san ke yadda kuka kalli abin taɓarin ki a gaskiya wannan tazara na na iyali yana da amfani tsakanina da mai gidana mun ɗauki wannan abin da muhimmanci kuma muna yin shi kuma a gaskiya muna ƙaruwa da shi saboda mene a fannin kula da 'ya'yan nan idan kai tazara zai maka sauƙi wurin ɗaukan nauyinsu wurin kula da su ba za ka haifi ɗa a wannan zamanin ka bar shi wahala ba ko ka ki bashi ilimi amma in kai tazaran nan sai ka ga abun ya zo maka da sauki ka kula da su ka basu ilimi mai kyau ka basu su abinci mai kyau hajiya binta ya kike kallon al'amarin eh gaskiya inda yan uwana suka faɗa gaskiya wannan tazaran haihuwan da ake yi gaskiya abu ne mai mahimmanci kuma ma in suka duba a da a al'adance da kuma religiously a addinance addini ya nuna cewa in mace ta ɗauki ciki daga lokacin ɗaukan ciki a lokacin da za ta shayar ta yi wata talatin so in ka duba shi ma wannan lokacin kamar inda su suka kawo wannan tazaran iyali addini ma ya riga ya fifita wannan tazaran iyali ɗin kuma gaskiya ya kamata yadda suka ce yana taimakawa wajen ƙoshin lafiya na uwa da 'ya'yan da za ta haifa kuma yadda malama fatima ta ce kana iya ba ma 'ya'yanka ilimi mai na ingantaccen ilimi abinci kuma na kwarai to duka haka ne shi ma mijin za ka taimake shi saboda in yaro aka yi ciki a kansa yana karami yana iya shan in ya sha nono yana iya kawo mishi wa'yansu fitinoni haka na kiwon la cututtuka na kiwon lafiya to mm. kaga miji zai ji da mata ya ji da da mm. to shawaran dai da nake ba mu mata gaskiya ya kamata a rungumi wannan tazaran iyali ɗin saboda gaskiya yana da ƙwarai a rayuwar ajiya zana ma iya cewa ga yadda ke kika rungumi wannan abin kuma da yadda ake cewa yana rage mace-macen mata yayin goyon ciki da haihuwa ke ya abin kika fuskance shi ko ya abin yake a wajen eh to gaskiya ni dai na yadda saboda ni gaskiya a nawa tunanin kuma da nawa lissafi babu yadda za a ce mace ta zo ta yi ta haihuwa ko kuma a ce mace da namiji ku zo ku yi ta haihuwar yara haka nan barkatai ba tare da kunna da tanajin yadda za ku inganta rayuwarsu ba kaga kamar yadda na fara faɗi a baya rayuwa da tsada za ka ga yanzu yawanci a birane gidaje kusan ko kowa haya yake ba kowa ne Allah ya bashi damar ya mallaki gidan kanshi ba sai a zo ana haya ɗaki biyu ko ɗaki uku kuma kun zo kun haifi yara shida bakwai takwas zuwa goma kaga wannan mahalli ya muku kaɗan kaga daga nan za a fara samun gurɓacewar tarbiyyar yara saboda ba ku da takamaiman mahallin da za ku ajiye yaran to kaga amma idan aka ce kun tsara cewa yaran ku ga iya adadin yaran za ku ko kuma kuna ba da tazara a wurin haihuwa kaga a haka za ku iya tsara rayuwar za ku iya neman mahalli maishi da ta yiwu nan gaba kila in kuna da sha'awar tara yaran da yawa za ko kuma kilin sannan rayuwar ta yi kyau amma ka gaskiya yanzu kamar na faɗi rayuwa da wahala gaskiya. Ajiyar Binta wasu na nuna cewa samun ma a je a samu malaman asibiti yana wuya shin haka ne ko kuwa ana samun shawarwari daga malaman asibiti yadda ya kamata da kuma magunguna. A gaskiya ba haka ba ne duk dai irin wa'annan eh, clinics ɗin da muke da shi da ake budewa in ka je kowane asibitoci ka je na gwamnati ko na jiha ne ko na ƙananan hukumomi ne yawanci in ka je akwai unit ɗin shashin da ake fahimtar da mata a kan wannan tazaran haihuwa sai dai ka san mu mata mu har yanzu muna nan a cikin jahilcin ba su son su yi na'am da wannan tazaran haihuwa din amma ni dai shawaran da nake ba su gaskiya duk matan da take son ta yi na'am da shi in dai ta je asibitocin gwamnati ko na jiha ne ko na karamin hukuma ne akwai malamai da su an ajiye su za su baki shawara akan tazaran haihuwa uh, fatima shi wa'annan malaman ba su irin wulakanta mata da kuma irin nuna masu kamar irin hantara lokacin da suka zo neman irin wa'annan shawarwarin a gaskiya a wani lokacin zaka ji matan nan suna kuka akan cewa idan suka je ma asibitin akan wulakanta su akan yi menene amma duk da haka wannan bai hana mu je wurin dan ba duk ko ina ne zaka je a je a wulakanta ka ba in ka haƙuri ka bi yanda ya kamata zaka samu hankalin su malaman asibitin kuma za su baka shawarwari amma ba kai hakuri ba ka ce wai zaka rika bi da sauri da sauri to dole ne ba za ka samu yadda kake so a asibitin ba amma mata da yawa suna maganan cewan gaskiya ana wulakanta su a wani lokacin uh, hajiya zainab me ya kamata mace da take so ta nemi irin wannan shawarwari ta yi To na farko dai dole dai sai da amincewar mai gida ya kamata mace ta zauna da mijinta su yarda su amince kan cewa ga yadda suke so abubuwa su kasance sannan kuma ba wai kai tsaye zaka je ka fara wai planning din nan ba dole ne sai ka je ka nemi shawara a wurin ƙwararru wato ma'ana ka je asibiti kowane asibiti akwai asibitocin gwamnati asibitin kuɗi ko ina ba wai tsada gare shi ba ba wani kuma tashin hankali bane ba abu ne kawai da mace kawai zata yi amince mu kanta cewa eh zata yi kuma sannan za je za a gwada ta za a nuna za a dora ta a tsarin da ya kamata da ita Binta shin tazarar iyalin nan wani inganci na rayuwa yake ba iyali? A gaskiya in duk macen ko duk iyalin da akwai a lot of benefits a cikin shi. Kaga dai inda mace da ɗanta za su samu lafiya. Kuma in ka je shawarwarin da za a baka gaskiya in ka ɗauki wa'inan shawarwarin kai kanka za ka ji daɗin rayuwan zamanka da kai da iyalinka kuma Eh, na biyu kuma mai gidanka shi ma zai samu saukin rayuwa yadda zai kula da iyalinsa gaskiya akwai abubuwa da yawa da ake samu a cikin wannan wannan yana nuna cewa fatima ko ina mutum ya zai iya samun magungunan nan da kuma shawarwari kenan eh idan duk asibitin da ka je ko clinic da mace ta je za ta samu wa'annan shawarwari za ta kuma samu magani amma a wani lokaci idan ka je wasu asibitin za a ce maka ba magani sai dai an rubuta mata ta je ta siya to wannan ma yakan sa mata su guji zuwa asibitin amma me ya kamata su yi ya kamata su canja wani asibitin ko kuwa su dawo su yi shawara da mazajen su ga abin fa na je wuri kaza fa ga abin da aka ce mun ko za mu je wani mu gwada wani gurin mu gani ta ake kwarai kun ji mata a kan wannan batun na tazarar haihuwa alfanunsa da illolinsa mun tattauna da likitar mata Dr. Aisha Abdulrahman daga babban asibitin gwamnatin Najeriya ta Katsina. Salamu alaikum Dr. Aisha Abdulrahman. Menene alfanun tazarar haihuwa? Ai amfanin suna da yawa. Ana iya duba amfanin akan ita kanta uwar, akan yaran kuma da kuma kan al'umma gaba daya. Hmm. Kin ga farko ita kanta uwa duk mace da ta samu ciki akwai canje-canje da yawa da ke faruwa a jikinta. Saboda shi cikin yana buƙatar abubuwa da yawa kafin ta iya ɗaukar shi. To idan mutum ya bada tazarar haihuwa zai ba jikin shi lokaci ya huta duk wa'anda abubuwan da ya lizin da ya rasa da yana da ciki na baya duk komai ya dawo dawo daidai kafin ya kara ɗaukar wani ciki idan mutum ya ɗauki ciki nan da nan wa'annan canje-canjen ba su riga sun dawo daidai ba akan iya samun matsala kamar a ce jinin mutum bai dawo daidai ba mutum ya fara samun rashin jini a ciki ko kuma idan mutum na da hawan jini ba zai samu um, isasshen lokaci jini ya dawo daidai ba kafin ya kara ɗaukar wani ciki to irin wa'annan matsalolin za su sa maman kuma za ka iya dinga rashin lafiya idan ta ɗauki wani ciki nan da nan da bayan ta haifi yaron. Eh ga waɗanda suke da suke shayarwa kuma suka ɗauki ciki ba yaya jikinsu yake kuma. abin yana ɗanyi musu wahala kin san ciki sadda in yana karami akwai laulayi da mm. amai da rashin lafiya da sauransu to abin yana musu wahala da wannan suna kula da kansu kuma suna kula da karamin yaro wani mm. lokaci haka ya faru za ka ji kamar shi yaron baya samun kula yadda yake so sai ka ga duk ya fara ramewa malnutrition ya fara kama shi ne wani ne effect din akan yaran mm. amma usually in har suna iyawa suna iya ci gaba da breastfeeding ba matsala gaskiya amma wani lokaci ya kan yi wahala su ci gaban haka to sai kula da yaran da ke kananan kuma sai yi wahala to waɗanne hanyoyi ne ake bi don a yi wannan tazarar haihuwa akwai hanyoyi daban-daban akwai na mata akwai kuma na maza matan suna da kala daban-daban ne akwai kwayoyi da mutum zai iya sha akwai allura da ake iya yi ko wata ɗaya ko wata biyu ko wata uku uku mm. akwai kuma implanon wato wani ɗan magani ne da ake sawa a hannun mutum akwai kuma um, abin da ake ce ma intrauterine device wani ɗan roba ne karami da za a saka cikin mahaifa zai iya shekara uku shekara biyar shekara goma ya danganta da irin wanda aka sa akwai kuma roba maza ke iya amfani da shi condom kenan akwai shi ma condom ɗin yanzu har da na mata akwai akwai kuma na maza kamar mata da maza idan sun gama haihuwa ba sa su su kara akwai dan operation da za a iya yi a rike bakin mahaifan yadda ba za su kara haihuwa ba To, amma wasu mata suna korafe-korafen cewa eh, waɗansu abubuwan da ake amfani da su suna da cutarwa haka ne? Haka ne gaskiya. Shi yasa ba a ba da shawarar mutum idan yana son tsarin iyali ya je kemis kawai ya sayi duk maganin da ya gani na tsarin iyali ya fara sha. To. Saboda wani zai iya yi ma wani illa. kowanne yana da nashi matsalolin babu wani da za a ce wai za a yi shi lafiya lau without any problem kamar duk wani magani ne ko panadol mutum ya sha zai iya wani in ya sha zai iya kawo mai illa to ya kamata mutum ya je asibiti in yana son tsarin iyali a duba jinin shi a duba a mai wasu yan tambayoyi sai a ga wani tsarin eh, kamar tsarin tazarar haihuwa na shekara nawa yake to yaran shi nawa ya taɓa haihuwa duk wa'annan tambayoyi da a mai mm. a duba to cikin hanyoyin tsarin iyali wanne ne ya fi dacewa da kai to idan aka gaya maka ga wanda suka fi dacewa da kai sai ka zaɓi wanda kake so saboda irin wa'annan illolin a rage su amma gaskiya in har mutum ya bi doka ya yi su yadda aka ce mm. gaskiya da wuya akan samu matsala za a iya samu amma yana dan wuya a samu to akwai bambanci da ba da tazarar haihuwa da tsarin iyali akwai mm. abu ɗaya ne ko duk ɗaya ne ok magungunan iri ɗaya ne ake amfani da su idan kama ana so a yi tazarar haihuwa ko a tsara iyali amfanin dai ne tsakanin ciki ɗaya da ciki ɗaya ka ba da akalla shekara biyu zuwa uku in kuma kana so ka tsanta gaba ɗaya shi ma akwai hanyoyin da zaka bi ka tsaida gaba daya amma kuma in kana so kai tazara haihuwa zaka yi amfani da shi idan kuma ka ga lokacin ya yi kana so ka haihu sai ka tsaida to da karshe wacce shawara zaki bai wa mata da tunanin yin wannan tazarar iyalin gaskiya shawarar shi ne tazarar haihuwa yana da mahimmanci sosai kuma saboda akwai hanyoyin yin shi daban-daban kamar yadda ne bayani wani zai mm. karbe shi wani wani hanyar ba zai karbe shi ba je asibiti akwai family planning unit a kowane major asibiti kowane babban asibiti da na gwamnati da private da na federal government idan suka je sai su je family planning unit sai su tambaya ga su sun zo suna kan karin bayani akan family planning sai aka yi musu bayani da aka yi musu tambayoyi aka gaya musu da wanda ya fi dacewa da su sai su zaɓi irin wanda suke so a yanzu amma gaskiya yana da muhimmanci sosai. To Dr. Aisha Abdulrahman mun gode sosai da ke bamu damar hira da ke. To na gode. To likita mun gode kwarai. To mara kin ji abin da likita ta ce. Ai ta magana dai sosai Safina mm. ni ko kwanan nan ko mm. akwai wata da na sani ko Safina ba ni ban ma ba da dade da haihuwa ba. Mm. Ina ji diyarta ko wata ta tara ne. To amma kai kwanan nan sai na ji wai wai tana ma da wani ciki. Diyar ta kwanta ciwo ba ta da lafiya. To ai ta kanta ma eh? ba ta da lafiya. To ai da karshe ma diyar rasuwa ta yi ba kin ga ta yi magana malnutrition ba saboda kin san eh, kamar yadda likita ta yi ba mace tana dauke da ciki ga dama duk kayakin sinadaran jikinta duka <laughs> gaba ɗaya ga ciki ga kuma haihuwar ga shayarwa me hmm. yaron zai sha ga wani mai sauraron mu nan mm. ma a facebook live abdulhamid bashiru eh. giwasu ba ya ce ai idan da ke sa mata saurin tsufa wannan haka ne <laughs> to haka ne <laughs> to ai komai na son hutu ne safina komai na son hutu eh kai kai ma kanka ka dai ka dan fasa sannan ya kara cewa wai ya mm. kamata gwamnati ta fito da ta kafafen watsa labarai tana ƙara wayar da jama'a kai kan mm. muhimmancin tazarar haihuwa musamman mutanen karkara. Mm, ga kuma wani Kabiru Kelly eh, mm. ya ce yau da gobe ai tazarar haihuwa tana da amfani kwarai da gaske ga dalilai na na ɗaya matsalan tarbiyya, matsalan lura da lafiyar su, matsalan tsaro ga kuma taɓarɓarewar tarbiyya ga yawancin matasanmu. Gaskiya kuma abin dubawa ne. Kuma ki sani sakina da yawa ma mutane sai su ce ai ba cikin addini bane ba cikin addini bane ba to. To, Maryam, bari yanzu mu je ga shehin malami Sheikh mm. Ibrahim Duguri ya yi mana ƙarin haske game da wannan batu matsayin wannan batu a mm-hmm. addinin Islam. Musulunci kan tsarin iyali. So da farko dai kuna shi musulunci addini ne wanda yake babu abin da bai taɓo ba ta abin da ya shafi zamantakewa na iyali kuma iyali a musulunci shine Allah maɗaukakin sarki ya hana mu kin haihuwa don gudun talauci ko don tsoron talauci kuma Allah maɗaukacin sarki na hakali ya gada mana cewa a wani lokaci wato arziki na su 'ya'yan ne ke biyowa ta hannun iyaye sannan kowa ya samu ya mora a cikin al'umma amma abin da ya shafi idan akwai wata matsala ko cutarwa ko kuma abin da ba za a rasa ba ake nema a bada tazara tsakanin haihuwa to wannan zaɓi ne na su ainihin ma'aurata tsakanin shi miji da mata za su iya ba wa kansu shawara a in sun ittifaki cewa za su rinka haihuwa fitowa ne duk bayan a shekaru uku uku ko shekara hudu to wannan matukar sun ittifaki a tsakanin su ba wani abu ne wanda yake mai tsanani wanda har ya kai ba a ce sun yi laifi ba sannan kuma musuluncin nan abin da yake faɗa a kai shi ne a ce an fitar da wata doka wacce dokar ta zamo wato tilas sai an bi ta cewa a taƙaita wa mutane haihuwa ko kuma cewa mutum ba zai haihu ba ko kuma in zai haihu ma sai dai haifi kaza kawai kuma in bai yi haka din ba akwai wani hukunci a kansa wannan ne musulunci bai yarda da shi ba amma in dai za a yi tsari tsakanin tsakanin su ma'aurata ɗin in kuka duba ko zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama akwai abin da ake ce masa azalo ina yadda shi ma in muka fassara shi a yanzu to kamar wata alama ce ta ainihin wato bin tsari na ainihin haihuwa da sauransu yadda yawanci zaka iske a yanzu yawancin matsalolin da ake ciki abin da ya shafi wato mutane za su yi ta hayayyafa ba tare da suna da dama ko kuma za su iya ɗauka ko kuma za su ɗauki ɗawainiyar abin da suka haifa ba sai su waye gari an haifi 'ya'yan an watsar da su akan titi kuma wai tsammanin tsammanin shi wanda ya haifa din cewa duniya take mata tarbiyyar alhali na farko haƙƙin uba ne ya ainihin tarbiyyantar da ɗansa ya mata duk abin da shari'a ta tanada a gare shi amma matukar akwai matsala ko akwai illa to ba hana hanyar za a yi gaba ɗaya ba sai dai a yi ainihin ƙa'ida kamar da mai bayani wanda shi ne musulunci yake magana a kai a kowane lokaci. Mm. Mm-hmm. To masu ganin cewa mm. addini ya hana addini bai ce ba to gashi malami ya yi bayani a kai. Mm. Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu ikon gani. Shawara ta rage wa mai shiga rijiya ko? Kwarai da gaske, kwarai da gaske. To Maryam, duka duka yau zan zamu kwashe kayan mu sai kuma gobe mm-hmm. Juma'a idan Allah ya kai mu zamu dawo da wani sabon shirin. Me ma zamu tattauna gobe? Aiki da cashewa zamu yi gobe. Cashewa <laughs> <laughs> to sai su biyo mu ɗan kan gobe in. Eh, to a madadin Daniel Brown da ya haɗa mana sauti ya kuma ba mu umarni da injiniyan mu Aiden sai kuma Ibrahim Jarmai da ya haɗa mu da ku ta Facebook Live. Ni Safina ta Sodangi ke cewa Maryam. Mm-hmm. Ta yi bincike ta zaro zance, ba ruwanta a yau da malalace. yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma matasa. Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Masu wasanni ba ta kyale ba. Yan wasan kwallo ba ta manta ba. Wasan kokowa ba ta mance ba. Wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba. Gambino. B-O.